Gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana fita daga karfe shida na marecen jiya talata har ya zuwa abin da hali ya yi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta kafa dokar ne saboda yadda masu murnar cin zaben Janaral Muhammadu Buhari suka fara wuce gona da iri a jihar. Domin kuwa sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku da ya bada sanarwar ya ce tuni masu murnar suka fara lalata kayan gwamnati kuma sun samu rahotanni daga Kwantagora cewa har an rasa rayukan mutum biyu a lokacin murnar, kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ce kwamitin an sa ne saboda irin eh, shawan na cin zabi na buhari din nan hmm. da ya taso ma yara sannan sun sun da fitar kuma an yi yawa an na fata kayan gwamnati yana gobe da gobe shi da sun ta bari a sa wannan kare da zama to kamar gwamnati ba amma kuma gwamnati. Hmm, wannan dokan ta shafi minan ne kawai ko kuwa. birni dai na Niger domin a kwanta gwarma abun ya fi ya har man yanzu muna da labarin cewa mutum biyu sun riga sun mutu. Tun da farko dubban jama'a ne dai suka bazama kan titi a manyan biranen jihohin Niger da Kogi domin nuna farin cikinsu da samun nasarar janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. A jihar Niger matasa da suka hada maza da mata ne suka yi ta wasa da ababen hawa tare da matsa hon. A yanzu haka dai ina nan tsakiyar birnin Mina inda mutane ke ta shagali suna ta wasa da babura domin nuna murna gaya mun sunan ka sai ka gama mai kuke yana. a sunana muhammad sani tijjani mina nan muna zo kallon masu murna ne na murnan samun shugaban kasa da general muhammad buhari ya hau allah ya bashi sunana yahaya usman to abinda muka yi so zama lafiya kuma duk abin da muke sauran Allah Allah ya yi mana da ya tabbatar mana wannan al'amari ba mu ce mu Allah komi sai dai godiya sunana ala fafata Allah Ubangiji mun gode maka. Ni dai dan PDP ne amma na yi murna da cin janar Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ku ta faɗi kana murna? Eh to gaskiya dole ne in murna ko ba gaskiya ba ni. Sunana Mardiya Ahmed Mekeke daga jihar Niger a anguwar Limawa iyan Buhari. Wallahi tallahi shekara shidin daga na 2003 muke jiran wannan rana. To a can Lakwaja babban birnin jihar Kogima lamarin guda ne kamar yadda Ishaq dan Imam da ke zaune a birnin Lakwaja ya bayyana. Eh to alhamdulillah yau a cikin garin Lakwaja mutane da dama sun fito kan titi ana murna ana ta gura iri-iri dan murnar samun nasara. janar muhammadu buhari a zaben shugaban kasar da aka gudanar a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya